بسم الله الرحمن الرحيم دار المختصر للنشر والتوزيع تقدم المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا باللغة الهوسوية شيفير تفسير تنظر القرآن كي قباتر تفسير القرآن أجيكين صوتي سورة الروم أن سوكا إتا مكة دقا منفو سورر كالا بابا كالا الله تلكي يا أغليشي da jujjuya al'amura da kuma bayanin sunnonin Allah a cikin halittarsa. Tafsiri Alif Lam Mim Alif Lam Mim Bayani ya gabata akan ire-iren waɗannan haruffa a farkon suratul Baƙara. Ghulibatir Rum Farisawa sun samu galaba akan Rumawa. في ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون a wani garin sham da yake kusa da garin farisa kuma rumawa za su ci galaba a kan farisawa bayan galabar da farisawa suka ci a kansu fi bid'i sinin lillahi al'amru min qablu wa min ba'd ويومئذ يفرح المؤمنون duk a lokacin da bai gaza shekaru uku ba kuma ba zai wuce shekaru goma ba lamari duk a hannun Allah yake gabanin samun galabar Rumawa da bayanta kuma a ranar da Rumawa za su yi galaba akan Farisawa muminai za su yi farin ciki bi nasrillah yansuru man yasha وهو العزيز الرحيم za su yi farin ciki da taimakon Allah ga Rumawa don su abota littafi ne, Allah yana ba da nasara ga wanda ya ga dama a kan wanda ya ga dama, shi ne mabawayin da ba a rinjayarsa kuma shi mai jin kai ne ga bayansa muminai. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن اكثر الناس الناس لا يعلمون wannan cin nasarar alkawari ne daga Allah kuma Allah baya saba alkawarinsa sannan kuma da tabbatuwarsa ne muminai za su ƙara samun sakankancewa akan alkawarin Allah na ba su nasara amma mafi yawan mutane ba za su fahimci hakan ba saboda kafircinsu يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون ba su san meye imani ko hukunce-hukuncen shari'a ba kawai dai sun san zahiri daga rayuwar duniya ne ta fuskar neman abinci da gina rayuwar duniya amma su game da lahira wadda ita ce gida na hakika masu bijirewa ne ba sa kallon takwatakwata kwata-kwata. أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والارض وما بينهما الا بالحق واجل مسمى وان كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون waɗannan mashirkai masu ƙaryatawa ba za su yi tunani a kan kansu ba ya Allah ya halice su ya daidaita su Allah bai halice sammai da ƙasai ba da abin da yake a tsakaninsu sai don gaskiya bai halicce su don wasa ba sannan kuma ya sanya musu lokaci iyakantacci na dawwamarsa a duniya hakika da yawa daga cikin mutane suna kafircewa haɗuwa da ubangijinsu ranar alkiyama don haka ba sa tanadin tashi bayan mutuwa ta hanyar yin aiki na ƙwarai wanda ubangijinsu ya yarda da shi أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ؟ كانوا اشد منهم قوه واثاروا الارض وعمروها اكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون yanzu waɗannan ba za su yi tafiya a bayan ƙasa ba don su lura cewa yaya ƙarshen masu ƙaryatawa gabaninsu ya kasance Haƙiƙa waɗannan al'ummomi sun fi su ƙarfi kuma sun jujjuya ƙasa don yin noma da rayata sama da yadda al'ummarka suke rayata kuma manzanninsu sun zo musu da hujjoji bayyanannu a kan ta Allah amma sai suka ƙaryata su Allah bai zalunce su ba yayin da ya halkar da su sai dai kawunan su suka kasance suna zalunta saboda jefa su cikin halaka a dalilin kafircinsu. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. sai ƙarshen waɗanda ayyukansu suka munana saboda shirka da Allah da munanan ayyuka ya zama mummunan ƙarshe saboda sun ƙaryata ayoyin Allah kuma suna izgili da su kuma suna musu izgili. الله sun mayu ثم sun ma ilaihi turja'un. Allah shi ne ya fari halitta ba tare da ya ga samfuri a wurin wani ba, sannan shi ne yake rasar da ita sannan ya dawo da ita. sannan gare shi shi kaɗai za ku koma don yi muku hisabi da sakamako ranar alkiyama. wa ويوم تقوم musa'atu يبلس mujirimun ranar da alkiyama za ta tsaya masu laifi za su yanke ƙauna daga rahamar Allah kuma abin da suke buri ya yanke saboda yankewar hujjarsu akan kafircewarsu da Allah. ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين ba su da wasu masu ceto daga cikin abokan tarayyarsu waɗanda suke bautawa a duniya waɗanda za su cece su don fitar da su daga azaba kuma sun kasance masu kafircewa abokan tarayyarsu sun tabar da su a yayin da suka fi bukatar su saboda sun kasance daidai da juna cikin hallaka. ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون a ranar da alkiyama za ta tsaya mutane za su rarraba a wajen sakamako gwargwadon ayyukansu a duniya wasu a ɗaukaka su zuwa illiyuna wasu kuma a ƙasƙantar da su zuwa asfalis safilin فاما الذين امنوا وعملوا الصالحات فهم في روضه يحبرون amma waɗanda suka yi imani kuma suka yi aiki nagari waɗanda Allah ya yarda da su to waɗannan za su kasance a gidan aljanna ana faranta masa rai da abinda yake samun su a cikinta na ni'ima da wamammiya wadda ba ta yankewa واما الذين كفروا وكذبوا باياتنا ولقاء الاخره فاولئك في العذاب محضرون kuma waɗanda suka kafirce wa Allah suka ƙaryata ayoyinmu waɗanda muka saukar wa manzonmu suka ƙaryata tashi bayan mutuwa da kuma sakamako to waɗannan za a zo da su don a azabtar da su azabar da za ta zamce su فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون ku tsarkake Allah yayin da kuke shiga yammaci shine lokacin sallar magarba da isha'i kuma ku tsarkake shi lokacin da kuke shiga safiya shine lokacin sallar asuba وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون shi kaɗai ya cancanta a yawa yabo da kirari mala'iku a cikin sammai suna gode masa, halittunsa a cikin ƙasai suna gode masa, don haka ku tsarkake shi yayin da kuka kai lokacin la'asar, haka nan ku tsarkake shi a lokacin da kuke shiga lokacin azahar. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الارض بعد موتها وكذلك تخرجون shi ne yake fitar da rayayye daga matacce kamar fitar da mutum daga digon maniyi ko ɗan tsako daga ƙwai hakanan shi yake fitar da matacce daga rayayye kamar fitar da digon maniyi daga mutum ko kuma kwai daga kaza kuma shi ne yake raya ƙasa bayan ta mutu ta hanyar sauko da ruwan sama da fito da tsirrai to kamar haka kuma za ku fito daga kaburburanku domin a yi muku hisabi ومن اياته ان خلقكم من تراب ثم اذا انتم بشر تنتشرون daga manya-manyan ayoyin Allah da suke nuna ikonsa da kaɗaitakarsa ya halicce ku, ku mutane daga turbaya yayin da ya halicci babanku daga turbayar sannan sai ga kuna mutane da suke karuwa ta hanyar haihuwa kuma kuna yaduwa a gabashin duniya da mafadarta ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم موده ورحمه ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون yana daga cikin ayoyinsa masu girma da suke tabbatar da ikonsa da kaɗaitakarsa shi ne ya halitta muku mazaje daga jinsinku matayen aure domin rayukanku su samu natsuwa da su domin zama tare da su kuma ya sanya ƙauna da tausayi a tsakaninku da su tabbas cikin abin da aka faɗa akwai dalilai mabayyana ga mutanen da suke da hankali domin su ne suke iya cin gajiyar hankulansu. ومن اياته خلق السماوات والارض واختلاف السنتكم والوانكم ان في ذلك لايات للعالمين yana daga cikin ayoyinsa masu girma da suke tabbatar da ikonsa da kaɗaitakarsa halittar samai da ƙasa da kuma bambancin harshenku da bambancin launinku tabbas cikin abin da aka faɗa akwai dalilai da hujjoji bayyanannu ga masu ilimi da basira ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله ان في ذلك لايات لقوم يسمعون yana daga cikin ayoyinsa masu girma da suke tabbatar da ikonsa da kaɗaitakarsa barcin da kuke yi cikin dare da kuma wanda kuke yi da rana domin ku samu hutu daga wahalhalun da kuka yi wurin aiki kuma ya sanya muku yini domin ku fita neman arziki daga ubangijinku tabbas cikin abin da aka faɗa akwai dalilai bayyanannu ga mutanen da suke ji ji irin na lura da karɓar abin da aka ji ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماءً وينزل من السماء ماء فيحيي به الارض بعد موتها ان في ذلك لايات لقوم يعقلون yana daga cikin ayoyinsa masu girma da suke tabbatar da ikonsa da kaɗaitakarsa yana nuna muku walƙiya a sama ya hada tsoron tsawar da kwaɗayin saukar ruwa a cikinta sai ya saukar muku da ruwan sama ya raya ƙasa bayan ta bushe ta hanyar fitar da tsirrai daga cikinta tabbas a cikin abin da aka faɗa akwai dalilai bayyanannu ga mutanen da suke hankalta domin da wannan ne za su kafa hujja a kan yiwuwar tashin alkiyama bayan mutuwa domin yin hisabi da kuma sakamako. ومن اياته ان تقوم السماء والارض بامره ثم اذا دعاكم دعوه من الارض اذا انتم تخرجون yana daga cikin ayoyin Allah masu girma da suke tabbatar da ikonsa da kaɗaitakarsa tsayawar sama ba tare da ta faɗo ba da kuma tsayawar ƙasa ba tare da ta rushe ba duk wannan da umarnin Ubangiji ne sannan kuma idan Allah mai tsarki ya kirawo ku daga bayan ƙasa ta hanyar yin busa a ƙaho sai ka ga kuna fitowa daga kaburburanku domin yi muku hisabi da kuma sakamako. man fi samawati wal والأرض kullun lahu qanitun duk abin da yake cikin mai da ƙasai mallakin Allah ne kuma halittarsa ne kuma shi ya ƙaddare shi kuma gare shi suke yin biyayya kuma suke miƙa lamarinsu. وهو الذي يبدا الخلق ثم يعيده وهو اهون عليه وله المثل الاعلى في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم Allah mai tsarki shine wanda ya fara halitta ba tare da ya ga samfur a wurin wani ba kuma shine zai dawo da halittar bayan ta kare kuma dawo da halittar ya fi masa sauki akan samar da ita a farko duk guda biyun masu sauki ne a wurinsa domin idan yana son wani abu ya kasance cewa yake yi kasance sai ya kasance kuma duk wata siffa ta girma da kamala ta ƙololuwa gare shi ta tabbata shi ne mabawayin da ba a rinjayarsa mai hikima cikin halittarsa da gudanarwarsa. ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت ايمانكم من شركاء فيما رزقناكم فانتم فيه سواء فانتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم انفسكم كذلك نفصل الايات لقوم يعقلون يا ku Sharkai, Allah ya buga muku misali daga kawunanku shin a bayanku da abubuwan da kuka mallaka akwai wani da ya tarayya da ku a cikin dukiyoyinku shin kuna jin tsoron su raba dukiyoyinku tare da ku kamar yadda sashen ku suke tsoron abokan hulɗar su kada su raba dukiyarsu daidai da daidai tabbas ba za ku yarda da haka ba to Allah ya fi ku cancanta da hakan a cikin mulkinsa, kuma ta hanyar buga waɗannan misalai ne muke bayyana hujjoji mabambanta ga mutanen da suke hankalta domin su ne suke amfanuwa da haka. بل اتبع الذين ظلموا اهواءهم بغير علم فمن يهدي من اضل الله وما لهم من ناصرين dalilin batansu ba rashin dalilai ba ne ko rashin bayani kawai bin son zuciya ne da kwaikwayon iyaye saboda jahiltar haƙƙin Allah a kansu waye zai iya shirya da wanda Allah bai datar da shi zuwa ga shirya ba babu wanda ya isa ya datar da shi zuwa ga shirya kuma ba su da mataimaka da za su kare su daga azabar Allah فاقم وجهك للدين حنيفا فطره الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون يا كي ونمنزو ka fuskanci addinin da aka fuskantar da kai gare shi da kai da waɗanda suke tare da kai kuna masu kaucewa dukkanin wasu addinai addinin musulunci shine addinin da Allah ya halicci mutane a kansa babu canzawa ga halittar Allah wannan shine addini miƙaƙe amma da yawa daga cikin mutane ba su san haka ba منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين ku koma gare shi maɗaukakin sarki, kuna masu tuba daga zunubanku, ku ji tsoronsa ta hanyar aikata umarninsa da kuma nisantar haninsa, ku cika sallah bisa siffa mafi kamala, kada ku kasance cikin mushrikai su ne waɗanda suke warware asalin yadda aka halicce su da yin shirka da Allah a cikin bautarsu. من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون kada ku kasance cikin mushrikai waɗanda suka sauya addininsu amma suka yi imani da sashensa suka kafirce wa sashe suka kasance jama'a ƙungiya-ƙungiya kowace ƙungiya suna farin ciki da abin da suke kai na barna suna ganin su kaɗai ne akan gaskiya waɗanda ba su kan barna. وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين اليه ثم اذا اذاقهم منه رحمه اذا فريق منهم بربهم يشركون idan wani tsanani na rashin lafiya ko talauci ko fari ya samu mashirkai sai su kira Ubangijinsu mai tsarki shi kaɗai, suna masu komawa zuwa gare shi da ƙanƙan da kai domin ya yaye masu cutar da ta same su, amma idan ya yaye masu ya ji kansu sai ka ga wata jama'a daga cikinsu sun koma yin shirkarsu suna masu kiran wani Allah a wurin addu'arsu. ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف idan suka kafirce wa ni'imar Allah wadda daga cikinta akwai ni'imar yaye masu cuta suka ci gaba da jin daɗi da abin da yake gabansu a wannan rayuwa to da sannu za su gani ranar alkiyama cewa lalle sun kasance cikin ɓata mabayani. أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون me yasa suka shirka da Allah alhalin ba su da wata hujja kuma ba mu saukar musu da wata hujja a wani littafi da za su kafa hujja da shi akan shirkar su ba kuma babu wani littafi tare da su da yake magana akan shirkar su ya tabbatar da ingancin abin da suke kai na kafirci واذا اذقنا الناس رحمه فرحوا biha. وان تصبهم سيئه بما قدمت ايديهم اذا هم يقنطون idan muka ɗanɗana wa mutane wata ni'ima daga cikin ni'imominmu kamar lafiya da wadata sai su fariya da ita suna masu yin girman kai amma idan abu maras daɗi ne ya same su kamar rashin lafiya da talauci saboda abin da hannayensu suka janyo musu na saɓawa Allah sai kaga suna yanki ƙauna daga rahamar Allah suna ɗebe ƙauna daga gushewar abin da yake munana musu أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ان في ذلك لايات لقوم يؤمنون shin ba su ga yadda Allah yake yalwata arziki ga wanda ya ga dama daga cikin bayansa ba don jarrabawa ga bawan shin zai gode ko dai zai butulci kuma ya ta arziki ga wanda ya ga dama daga cikin bayansa don jarrabawa a gare shi ya ga shin zai yi haƙuri ko kuwa zai yi fushi tabbas cikin yalwata arziki ga wasu da kuma ƙuntata shi ga wasu akwai dalilai ga muminai akan tausayin Allah da jin kansa فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله واولئك هم المفلحون يا كي مسلمي ka ba mu kasance abin da ya cancance shi na aikin alheri da zumunci ka ba mabukaci abin da zai kawar da bukatarsa da shi ka ba bako wanda hanya ta yanke masa zuwa garinsa wannan bayarwar da za ka yi wa waɗannan mutane alheri ne ga waɗanda suke neman yardar Allah kuma waɗanda suke gabatar da waɗannan taimako da haƙoƙi su ne masu rabauta ta hanyar samun abin da suke nema na aljanna da kubuta daga abin da suke tsoro na azaba yayin da ya bayyana abin da ake kusantar Allah da shi na daga ayyuka sai kuma ya bayyana abin da ake yi ba don Allah ba kawai ana neman abin duniya ne da shi ya ce وما اتيتم من ربا ليربو في اموال الناس فلا يربو عند الله وما اتيتم من زكاه تريدون وجه الله فاولئك هم المضعفون duk abin da kuka ba wani daga cikin mutane na dukiya don ya dawo muku da abin da kuka ba shi da ƙari wato riba to ladar ba zai daɗu ba a wurin Allah amma duk abin da kuka bayar na dukiya ga wanda zai kawar da wata buƙatarsa kuna neman lada a wurin Allah ba kwa neman wani matsayi ko lada a wurin mutane to lallai waɗannan su ne waɗanda ake ninka masa lada a wurin Allah الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون Allah ne kaɗai ya kaɗaita da halittarku da azurta ku, da kashe ku da raya ku bayan mutuwa, to shin a cikin gumakanku waɗanda kuke bauta musu. akwai wanda zai iya yin wani abu daga cikin wannan Allah ya tsalkaka kuma ya girmama daga abin da mashirkai suke faɗa da ƙudurcewa game da shi. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون برنا ta bayyana akan tudu da teku kamar fari da ƙarancin ruwan sama da yawan cututtuka da annoba saboda abin da suke aikatawa na sabo duk waɗannan sun bayyana ne saboda Allah ya ɗanɗana musu sakamakon wasu daga ayyukansu munana a rayuwar duniya kuma da fatan za su koma zuwa gare shi ta hanyar tuba. قل سيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبه الذين من قبل كان أكثرهم مشركين يا كي النبي كغيا مودنا مشركي كوي تفيا أبايان كسا كلورا يا يا كرشان الأمومين دا سكا كالية تغبانون كوي كسانشي للي كرشان سيا يموني دوم مبي يوانسو سن كسانشي مشركي دا الله تي حل كرد سو سبو دا شركرسو فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون ya kai wannan annabi ka tsayar da fuskar ka ga addinin musulunci miƙaƙe wanda babu wata karkata a cikinsa tun gabanin ranar alkiyama ba ta zo ba ranar da idan ta zo babu mai mayar da ita a wannan ranar mutane za su rabu zuwa 'yan aljanna ma'abota ni'ima da kuma ‘yan wuta ma'abota azaba. Man kafara fa'alaihi kufru, wa man amila salihan fali an fusihim yamhadun. Duk wanda ya kafirce wa Allah, to cutuwar kafircin wadda ita ce dawwama a cikin wuta kansa za ta dawo, kuma duk wanda ya aiki nagari yana mai neman yardar Allah, to kawunan su suka yi mawa. za a shirya musu shiga aljanna da jin daɗi da abin da yake cikinta suna masu dawwama a cikinta har abada. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين don Allah ya saka ma waɗanda suka yi imani da Allah kuma suka yi ayyuka na ƙwarai waɗanda Ubangijinsu ya yarda da su. ya saka musu daga falalarsa da kyautatawarsa hakika Allah baya son waɗanda suke kafirce masa shi da manzanninsa kuma yana matuƙar ƙinsu kuma zai azabtar da su ranar alkiyama. ومن اياته ان يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك amri. ولتجري الفلك بامره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون yana daga cikin ayoyinsa masu girma da suke tabbatar da ikonsa da kaɗaitarsa yana turo da iska tana yi wa bayi bushara ga saukar ruwan sama kuma domin ya ɗanɗana muku rahamarsa ya ku mutane da abin da za ku ƙaru bayan ruwan ya sauka na kyan yanayi da arziki kuma don jiragen ruwa su gudana cikin teku da izininsa kuma don ku nema daga falalarsa ta hanyar kasuwanci a teku kuma ko kwa gode wa ni'imar da Allah ya maku sai ya ƙara muku ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين يا كي wannan manzo haƙiƙa mun aiko annabawa gabaninka zuwa ga al'ummarsu sai suka zo musu da hujjoji da dalilai da suke nuna gaskiyarsu amma sai al'ummarsu suka karyata abinda da manzanninsu suka zo musu da shi sai muka kama waɗanda suka aikata munanan ayyuka muka hallakar da su da azabarmu muka tsayyatar da manzanni da muminai daga halaka lalle tseratar da manzanni da muminai haƙƙi ne da muka wajabta wa kanmu. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فاذا اصاب به من يشاء من عباده اذا هم يستبشرون الله ne yake koro iska yake tasar da ita sai wannan iskar ta motsa hadari ta juya shi sai Allah ya jera shi a cikin sama yadda ya ga dama da yawa ko kaɗan ya mayar da shi yanki-yanki sai ka ga ruwa yana fita a tsakanin wannan hadarin idan ruwan ya samu waɗanda ya ga dama daga cikin bayansa sai ka ga suna farin ciki da rahamar Allah a gare su ta saukar da ruwan sama wanda fitowar tsirrai da abin da suke bukata su da dabbobinsu take biyo bayan saukar ruwan. وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين hakika sun kasance gabanin a saukar musu da ruwan har sun ɗebe ƙauna daga saukarsa. فانظر الى اثار رحمه الله كيف يحيي الارض بعد موتها ان ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير يا كي النبي ka yi duba zuwa ga alamomin ruwan sama wanda Allah yake saukar da shi don rahama ga bayinsa, ka kalli yaya Allah yake raya ƙasa da abin da yake fitarwa a kanta na tsirrai kala-kala bayan bushewarta. Hakika, wanda ya raya wannan ƙasa busasshiya shi ne mai tashin matattu a rayi, kuma shi mai iko ne akan dukkan komai babu abin da yake gagararsa. ولئن ارسلنا ريحا فراوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون kuma idan muka aiko da iska ta lalata tsirransu da shuke-shukensu sai kaga shuke-shukensu sun yi fatsi-fatsi bayan ta kasance koriya shar da za su ga haka da sun ci gaba da kafircewa na imomin Allah waɗanda suka gabata duk da yawansu فانك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرين kamar yadda ba za ka iya jiyar da mamata ba haka ma ba za ka iya jiyar da kurame ba don duk sun yi maka nisa to haka ma ba za ka iya shiryar da waɗanda suka kama da su ba ta wajen bijirewa da rashin amfanuwa da abin da ka zo da shi وما انت بهاد العمي عن ضلالتهم ان تسمع الا من يؤمن باياتنا فهم مسلمون kai ba mai iya datar da wanda ya ɓace daga tafarkin bari da ci bane zuwa ga hanyar shirya haka ma ba ka jiyarwa jin da zai yi amfani sai ga wanda ya imani da ayoyinmu domin shi ne yake amfanuwa da abin da kake faɗa kuma su masu juyawa ne ga lamarinmu masu ƙasƙantar da kai ne. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوه ثم جعل من بعد قوه ضعفا يخلق ما يشاء وهو العليم القدير الله shine ya halicce ku ya ku mutane daga wulaƙantaccen ruwa sannan ya sanya muku ƙarfin mutuntaka bayan raunin yarinta sannan ya sanya muku raunin girma da tsufa bayan ƙarfin mutuntaka Allah yana halittar abin da ya ga dama na ƙarfi da rauni shine masanin dukkan komai mai ikon da babu wani abin da yake gajiyar da shi. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك kanu يؤفكون ranar da alkiyama za ta tsaya masu laifi za su rantse cewa ba su zauna a cikin kabarinsu ba sai ɗan wani lokaci kaɗan to kamar yadda aka kautar da su ga barin sanin gwargwadon zamansu a kabari haka aka bautar da su gabarin gaskiya a nan duniya وقال الذين اوتوا العلم والايمان لقد لبثتم في كتاب الله الى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون waɗanda Allah ya ba ilimi daga cikin annabawa da mala'iku suka ce ai kun zauna ne gwargwadon abin da Allah ya rubuta muku tun daga ranar halittar ku har zuwa ranar da za a tashe ku ranar da kuka yi inkarin zuwanta to wannan ita ce ranar tashin mutane daga kaburburansu sai dai ku ba ku san tashi bayan mutuwa sai ya faru ba don haka kuka kafirce masa فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون ranar da Allah zai tashi duk halitta don yin hisabi da ya musu sakayya abin da azzalumai suka kakalo na uzurai ba zai amfane su ba kuma ba za a nemi su abin da Allah zai yarda da su ba na tuba da komawa zuwa gare shi don lokacin hakan ya wuce ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بايه ليقولن الذين كفروا illa انتم الا مبطلون حقيقه mun buga wa mutane dukkanin wani misali a cikin wannan alkur'ani saboda kulawarmu da su domin gaskiya ta bayyana a gare su daga ɓata. ya kai wannan annabi da za ka zo musu da wata hujja akan ka, to da waɗanda suka kafirce wa Allah sun ce lalle ku masu barna ne cikin abin da kuka zo da shi كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون kamar yadda aka rufe zukatan waɗannan mutane ko ka zo musu da aya ba za su yi imani da ita ba haka Allah yake rufe zukatan duk waɗanda ba su san abin da ka zo da shi gaskiya ne فاصبر ان وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون كي haƙuri ya kai wannan manzo game da ƙaryata ka da mutanenka suka yi tabbas alkawarin da Allah ya yi maka na taimako da tabbatuwa a bayan ƙasa yana nan babu makawa kada waɗanda ba su yarda za a tashe su ba su ingiza ka kai gaugawa ko ka bar haƙuri